sannu ladidi da na ga kuma kina ta haɗa rai to ba dole bata rai ba to ka san gobe ne za a kai amarya gobe kuma na yi maka magana akan ka bani wannan kuɗin alabudin za a yi za a yi kuma har yanzu baka bani ba kin san gari babu kuɗi kuɗi biya riga ya koma gona to amma kuma kuɗi sun koma gona kai ne yasa ba za ka tashi ka nema ba ah, kullum fa zagara nake kafin kowa ya tashi ni a wannan cikin karkarar namu na tashi tuntuni saboda kuma neman nan da nake da in ga na faranta miki rai ne shi yasa nake shiga in fita duk abin da za a ce Allah ya kawo gazawan mu a kanku ba ma fata ai mu ba ku ne namiji bawan mace ne ƙawainiya a kanku ake fara tun daga lokacin da Allah ya sa yaro ya fara tunanin ya budurwa daga nan kuma hamar da ransa ko aka ka auren hidima ba ta kare ba radidi na ladidi gashi nan kawaye na kowa an bashi kuɗin nan yayi yanzu gashi nan kudu da indo samarin su duk sun basu kuɗi su to ya zaki haɗa kaina da wa'annan wa'annan ya ƙarya ne ƙarya suka sa a gaba ba wani abu da suka sa a gaba face in ƙarya ni ko da gaske nake dan yanzu nan shirye-shirye nake har na fara wani gini na zamani ko ki samu labari ba zan zo in bige nan ke ma in muku gini na zamani ga moto dan ƙareriya zan siyo miki toma jin Allah wanda ana zuwa gosulo in kika shiga birni ana zuwa gosulo akwai wani guri da direban zai danna kawai sai dai ku ganku fiwu kun tsallake wannan gosulo kun dora daga inda kuka tsaya Allah Ladiyo ranar nan hayya da magana take cewa wai ba za ka iya share ga yau na ba balle ka shi kai noma. Kira raba da kakanta ma a musu a yaji na kishin noma. Don in ban da ma yanayin canji da aka samu sai in noma buhu tamanin a ƙaramar gona. Allah ya sanya mu albarka. <laughs> Allah ladiyo. ya dan Allah kake ki dana fata ranki man in kina hada ranki sai an ga kamar an toshe mun kafofin sadarwa gada iligada gada na ji baka ce komai ba ai din sa nake sauraron sa nake ah. me yazo kuma ni kusa wani abu ne eh ni fa yanzu ina tunanin da nake Allah ya kawo dama wasu kuɗi suka samu ko yabba to duk rushe gidajen makotan nan namu za a yi haɗa kai Allah a musu gini na zamani eh. su ma su ɗanɗana daɗin dimokuraɗiyya sa'annan gidan mu samu shi ma a baje shi a bene eh. a sa gilasai na zamani to ai kai kai kai kai wani kai ba mantuwa guda ɗaya to na ji kana ta magana za ka yi ba za ka yi ba makauta ka za ka za eh. kuma ban ji kai maganar gyaran gidan mai gari ba ka ganna nan akwai wasu kuɗaɗe da nake jira to kuma idan suka zo ba wanda zan kyautata wa sai danin garin nan gidansa zan ruguje ga baki ɗayansa to in ɗora mar gini irin na zamani malam ‘ya'yansa gaba ɗaya duk in musu aure eh. kuma in sai musu kayan ɗaki mazajen nasu duk in tura su saudiya wallahi manta ba zai musamman ma ji shi a cikin wannan kuma yanzu misali ina za ka san wannan kuɗin da kake wannan magana kai ma kake da shi ba ka ka ba wuro da yawa rai da buri to ai baka san wani abu ba me zai hana ka auri da cikin ƴaƴansa da me zan aura da shekaru na zan aura a ana labari fa nake ba ku cewa idan kuɗi suka zo ai samu kuɗin ba haka ake ana ma labari ko labarin nan kuma har ai magana ka nuna bakin ran na nuna bakin ran na nuna kada la gafara da Allah gafara